يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a yau goma sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina a nan masallacin juma'a na atbu domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa wanda muke cikin suratul bakara mun yi karatu zuwa aya ta ashirin yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta ashirin da ɗaya mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس واتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء wa an zala mina sama ima an fa a kura jabihi mina sama rati ril kallakun fala ta ji alulillahi an tumta alamu ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka gabace ku ku yi hakan la'allakun tattakun saboda ko kwayi ta ƙawa wannan da ya halice ku nan shine allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa wa sama'a bina'an ya sanya muku sama ta zama gini wa anzala min as-sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum sai ya fitar da tsirrai daga wato daga wannan ruwan da ya saukar muku domin ya zama ya fitar muku da ‘ya'yan itatuwa domin ya zama arziki a gare ku fala ta ja'alu lillahi andadan don haka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sani Allah madaukakin sarki nan ne ya fara tsantar manufar wato saukar da alkur'ani tsar manufar saukar da alkur'ani da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwa abinda duk aka faɗa a baya ba a fara karantarwa akan ayi ko a bari ba abinda duk aka faɗa labari ne dangane da abinda za a faɗa a gaba akwai waɗanda za su karɓa akwai waɗanda za su ki akwai waɗanda za su yi haka haka kamar sun karɓa amma ba su karɓa ba sai aka fara faɗar ina fata mun fahimta duk abin da ya wuce a baya ba ahkam bane yanzu ne aka fara ahkam yanzu ne aka fara umarni idan ba manta ba a cikin mukaddimar mu akan alqur'ani mun ce alqur'ani yana kunshe da sakonni a dunkule guda tara halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun tisatun, izatun matal abubuwa guda tara kenan a cikin duk abin da aka faɗa a baya ba a taɓa cewa a yi kaza ko kar a yi kaza ba amma da labarin mutanen kirki waɗanda in an ce a yi suna yi kuma yana musu amfani a duniya zai kuma yi musu amfani a lahira ula'ika ala hudan min rabbihim a nan duniya suna kan shari'a wa ula'ika humul muflihun a lahira kuma za su rabauta menene rabautar su kad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladhina yadkhuluna al-firdaus kaga ga su kenan sai aka faɗi kashi na biyu su ne waɗanda su ba sa karɓa kwata-kwata innal ladina kafaru sawa'un alaihim ko a yi musu wa'azin da za a yi a nan gaba ko a ci gaba da wanda ake yi a yanzu duk ɗaya ne la yu'minun ba za su yi imani ba a nan duniya halinsu kenan khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim sannan a can lahira kuma fa walakum azabun azim kaga an faɗi farkon su an faɗi karshen su waɗancan ma an faɗi farkon su suna aiki yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun an fahimta ko yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinun anan duniya suna aikin amma ina inda aka umurce su su yi aikin ba a faɗa ba ana fahimta ko wannan shine uslubi na alqur'ani na fasaha ba a ce su yin ba sai aka ce har sun fara yanzu ne aka fara ce ka ce wato saboda tsananin wato alqur'ani manufarsa ta ma cika sai aka faɗi an fara aiki da shi tun kafin a faɗi aikin ina fata an gane ko sannan sai kafirai ta ce sun ƙi karɓa tun kafin a faɗi mai suka ƙi karɓa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum ma la yu'minun man ladhi tunzirhum bi menene wa'azin ai ba a faɗa ba tukun an ga an toshe zuciyar su suna ba su yi imani ba a nan duniya a lahira sai aka faɗi makoman su wala kuma azabun azim Ta gaje kashi na uku su ne waɗanda a zahiri muminai a baɗini kafirai sun haɗa duka biyun waɗanda aka faɗa a baya kenan yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga sun hada da wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum sai suka dauki wannan shine yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma bi mu'minin shi kuma shine innal ladina kafaru sawa'un alayhim me yasa zaka gane cewa ana nufin irin waɗancan ne sai ce wato abin nan waɗancan kafa ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa abu absarihim bishawa su kuma akan waɗannan sai Allah madaukakin sarki yace su ma zukatansu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada sai Allah ya kara musu ciwo kafirai an toshe zukatansu waɗannan kuma akwai ciwo sai aka kara ciwon kafin aka kulle zuciya an faɗi halin su a nan duniya ko ya ka faɗi a lahira kuma Allahu ya tsahdi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu an fahimta ko ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin an fahimta ko to wannan sai ya zama gaba ɗaya Allah ya gama yin shimfiɗa kai ka ce introduction ne na Qur'ani kana jin wannan ai kana so ka ji bayani akan menene aka ce ayi ne waɗancan suka yi suka rabauta menene aka ce kan ayi ne waɗannan suka aikata suka taɓe shine Allah ya fara faɗa da nan an gane ko ne Allah ya ce ya ayyuhan na ya ku mutane ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ku bauta wa ubangijinku na wanda shi ya halicce ku ba ku kadai ba ma waɗanda duk suka gabace kuma shi ya halicce su yi hakan la'allakum tattaqun saboda ku samu takawa an gane ko ya ayyuhan nas Allah ya fara da kiran dukkan mutane ne bai fara Qur'ani da ya ayyuhal ladina amanu ba saboda sakon na kowa da kowa ne daga bayan za a keɓe masu imani saboda idan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ya kira ɗan farko ne in ya ce ya ayyuhal ladina kafaru kamar yadda yake a cikin Qur'ani a can gaba ya kira ɗan na biyu ne ana fahimta ko amma sai Allah ce ya ayyuhan hanna sai hada da na farko da kashi na biyu har na uku ma duk suna cikin ya ayyuhan nas da ma waɗanda ba sa cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a nan an fahimta ko ya hanna su ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku za ka yi ta jin ya ayyuha a cikin alkur'ani da yawa ya ayyuhan nas da ya ayyuhan na amanu abdullahi dan mas'ud ya ce idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu fa asmi lakum sam'a to ka sa kunnen ka ji fa imma amrun tu'mar wa nahyun tunha ko dai umarni ne za a umarce ka ko hani ne za a hane ka don ka saurara ka ji an fahimta ko to wannan ya ayyuhan nasu waɗansu suka ce duk inda ka ji ya ayyuhan to ka san sura ce makkiya duk inda ka ji ya ayyuhan ladina amanu sura ce madaniya imam al-qurtubi yace a a ba daidai bane duk inda ya ayyuhan ladina amanu na yarda sura ce madaniya amma ya ayyu nas ba duka bane sura ce makkiya ga nan ya ayyu nas kuma sura ce madaniya an fahimta ko ga farkon suratul nisa ya ayyu nas ita ma sura ce madaniya ga suratul hajj ya ayyuhan nas duk sura ce madaniya haka ana iya samun ya ayyuhan nas a makka ana iya samun ya ayyuhan nas a madina amma ba a samun ya ayyuhal ladina amanu sai a makka ina fata an gane shi ya ayyuha din nan ya harfu nida ne ayyu shine munada mufrad مبني على الضم لا محل له من من الاعراب ha kuma harkun tambi ne ma'anarta ya ayyu ya in ji tribawai ya ce ya ya ne guda biyu amma ya na biyu don kar a sake wuce sai aka ce ha kamar an ce ya za ka saurara sai aka sake ce ya to amma na biyu sai aka ce ha saboda a ja hankalinka ya ayyu ya za a ce ya ayyun na amma mata ka ce a'a sai ta ce kara wani yaɗin amma sai a mai da shi ha shine ya ayyuha annas wannan annas din sifa ce ta ayyu din nan shi yasa ta zama marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih ubudu rabbakum wannan fi'ili ne agri ku bauta wa ubangijinku umarni da ci girma kenan cikin dukkan umarnin Allah ba wani umarnin Allah da yafi karfin wato umarni akan tauhidi duk abin da Allah ya umarni da shi kasa yake ko mabiyi ne akan umarni da tauhidi shi yasa idan ka tsallaka wannan umarnin duk umarnin Allah da ka bi ba za ka samu lada a wurin Allah ba amma idan ka yi wannan ko ba ka yi sauran ba akwai tsammanin ta yiwu kaɗan samu rabo hadisin da muka faɗa jiya an fahimta ko idan ba ka yarda ka bauta wa Allah shi kadai babu abokin tarayya ba to duk abin da Allah ya ce ka yi sai ka yi ka yi aikin banza yanzu ba muna azumi ba Allah da ya zo ya ce a yi azumi sai ce mai ya ayyu hallabina amanu kafin ya ce a yi azumi inda ya ce a yi azumi kadai ta yi ka yi tsammani wanda ba musulmi ba ma zai samu abu amma in ba ya ayyu hallabina amanu ba duk wanda ya yi azumi haka kuma a yi sallah duk wanda ya yi sallah haka a bada zaka duk wanda ya bada zaka haka a je hajji duk wanda ya je hajji haka duk wani abin da ka san umarni ne a aikata ko hani ne a bari duk wanda ya aikata shi daidai da yadda aka ce amma bai tsaya daga ubudu rabbakum ba bai yi fala ta ji'alu lillahi dadan ba ubudu rabbakum shine la shine illa fala ta lillahi dadan shine la ilaha dole sai ka hada wannan guda biyu an fahimta ko to in mutum bai samu wannan ba ko yayi aiki za a tafi da aikin amma sai a rusa shi saboda Allah baya zalunci duk wanda ya aiki ya rahu zai ga aikin jiya mun karanta wannan ko ba man ya amal misal zarratin khairan ya rahu da ka kafare ma za su je sai a dauki aikin su sai a kai sai su gani sai a ce ayya da kuna da imani da wannan aiki ya muku amfani amma yanzu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk abin da suka aikata aikata da ɗayansa sai zama kamar kura ce wanda aka sheki aka waka iska ta zo ta dauke sai zama bai da amfani ina aikin ku sai su ce babu an fahimta ko to wannan shine ma'anar ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ya ku mutane اخضعوا لربكم وتذللوا له بالعبادة له والطاعة له kuyi masa bauta wato kuna masu addini a gare shi shine a cikin iyaka na abudu mun akan ibada ba bukatar mu maimaita mun ce ibnu ya ce abin da ake nufi da al shine اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة dukkan abin da Allah ya yarda da shi kuma ya yi umarni da shi wanda ake aikatawa ko da ta hanyar furtawa ko ta hanyar aiki da gaba ko na bayyane ko na ɓoye in dai aka yi shi saboda Allah wannan ne ibada to Allah ce ku yi wannan ga ubangijin ku bauta masa ku risina gare shi ku kaskantar da kanku ku nuna ku bayi ne ku gudu ai daga al'ibada ne al'ibada kuma daga al'abdu al'abdu daga ibada ne abada ya abudu ibadatan haka tun da kai bawa ne ya kamata ka yi hidima wa ubangijinka innaka kajihun ila rabbika kad'an kai mai hidima ne ga ubangijinka kana da ɗawainiya da yawa akan ubangijinka akwai responsibilities da yawa dangane da ubangijinka famulaki da ka zaka haɗu da shi a maka hisabi saboda wannan ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum ubangijinku Allah shi ya halicce ku Allah ya fara da halitta saboda babu wata ni'ima da take sama da halitta kowace ni'ima ma an gina ta akan halitta ne don sai da aka yi ka kafin aka yi maka wani abin da za a iya maka gori da shi to tunda Allah ya halicce ka sai Allah ya ce ku bauta masa ku dubi hikima ta Allah sai ce wanda ya halice ku akwai wanda Allah bai masa wannan ba wanda zai ce to ai bai bani kuɗi ba shi yasa bai ce maka wanda ya baku kuɗi ba wani zai ce ai bai bani lafiya ba Allah ba wanda yake magana ba wani zai ce ai bana da hannu ai bana da kafa ai bana da ido ai bana ji ai bana da kaza duk wannan abin da aka da shi din da yi shin kana cikin Allah allazi khalaqakum an halicce ka duk waɗannan abubuwa ni'imomi ne da ake gina su akan bayan an halicce ka ko yana can an fara halittar san ba a gama ba amma Allah ya ce wa minkum man yutawaffa min qabl a cikin ku akwai wanda zai mutu tun ba a gama halittar tasa ba sannan a cikin ku akwai wanda shi kuma wato Allah ya ce a cikin ciki akwai abin da za a yi su min mudghatin mukhallaqatin wanda za a halitta tsokar har ta zama mutum da za a haifa wa ghairi mukhallaqa da wanda ba a halitta ba sai tun da ka zama mukhallaq har an halicce ka sai riga an gama maka komai duk sauran abin ciko ne a maka babban Allah zai halaka ku Za ka duk wanda aka halice shi dole ya bauta wa Allah baya da uzurin cewa ai bana da kaza bana da kaza ba kana da halitta eh kana da halitta kana nan eh ina nan kawai ka bauta wa Allah la'allakum tattaqun saboda ku yi takawa wannan la'alla yana zuwa a ɗabi'a abin nan a larabci na gama gari likiraji wa tawakkul abin da ake tsammani la'alla abu kaza zai faru la'alla kaza ya faru haka ne amma a wurin Allah a irin wannan in Allah ya umarni sai ce ku yi la'alla a muku kaza to tabbas ne da Allah ya ce idan kun bauta wa Allah za ku samu takawa da Allah ya ce ya halice ku ne don ku samu takawa wannan la'alla ne ko kuma a'a tabbas ne tabbas ne to amma Allah ya ce la'alla me yasa Allah ya ce la'alla saboda ka rinka yin abun kana sa rai kuma kana tsoro kar ka yi Allah ya ce ka yi sallah kun eh, abun nan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ka daga wannan da gasa wato ku ri azumi kamar yadda aka rubuta ku kamar yadda aka rubuta waɗanda suka gabace ku saboda ku samu takawa sai Allah ce la'allaku la'allaku samu takawa wannan takawar sai Allah ya faɗa a wani wuri cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke yin duk abin da suke yi su bayar da abin da suka bayar na ibada amma fa suna tsoro kaga aikin la'alla kenan ba ka zuwa ka ce saboda na yi azumi to aini kawai tattaku dole kawai ina da takawa a'a la'alla dai amma shi a wurin Allah in ka yi bayar da sakamakon dole ne Allah baya fasa wannan amma kai a wurinka dole ne Allah ya baka baka sani ba ai ko ka cika ko baka cika ba a wurin Allah dole ne amma a wurinka ba dole bane saboda Allah ba a sa shi dole amma kai ana sa ka dole kuma kai ka Allah ya cancanci ka bauta masa ko ba zai biya ka ba an fahimta haka idan ka yi bautar Allah ya yi alkawarin zai baka ba zai fasa ba ka kuma cancanta a baka amma dole ne sai ya baka a'a shi a wurin sa tunda ya ce zai baka dole ya baka amma kai a wurin ka ka san ba dole bane a baka tunda kai bawan idan ka aiki bawan ka je maka aiki ka yanke wa bawan ka kana biyan sa albashi wannan albashin da kake ba wa bawan ka dole ne ka biya shi ko kuma ko kuma kyautatawa ce in dai bawa ne yana bukatan dole sai ka biya shi in ka yi maka wani abun alheri sai ka bashi wani abu dole ne ka bashi ba dole sai ka bashi ba matarka in ka mata isani don ta wani abu wannan duk isani ne ba dole bane don haka Allah ya cancanci abota masa duk abin da yake faruwa isani ne da falala daga gare shi bai zama dole ba a kansa amma tunda ya tsora wa kansa shi a wurinsa in ya ce zai yi sai yayi yi don haka sai zama dole tun da Allah ya sheta ake cewa la'alla a wurin Allah madaukin sarki littafi amma a wurin ku littaraji wa tawakkul an fahimta waɗansu kuma suka ce la'allakum yana da alaƙa ne da ya halicce kum la'allakum tattakun ba wai ubudu rabbakum la'allakum tattakun ba a'a khalaqakum la'allakum tattakun ya halicce ku don ku yi takawa sai zama kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halicce su ne don su bauta bautar kuma ita ce takawar haka idan ka bauta wa Allah ka samu takawa kenan in baka bauta wa Allah ba ka samu takawa ba alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfita ja'ala anan bi ma'ana sayyara inda kaga ja'ala ta yi ta'addi da maf'uli guda biyu ja'ala lakum al-arba shine maf'uli na farko an gane firashan shi kuma menene biyu an fahimta to sai ya zama wato abin nan sai ya zama wato sayyara kenan amma in kaga ya ta'addi da maf'uli ta ya zama ma'anar sa kamar yadda Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga nan ta'addi da maf'uli ɗaya ne bi ma'anar sa khalaqa adh-dhulumati wan nur kama anan yana nufi ja'ala alam naj'alil arda sai ce mihadan wal jibala autadan a can gaba yace waja'alnakum ka gane duk inda kaga Allah ya sanya wato maf'ulu bi abi to sa sayyara don haka sayyara lakumul ardh firashan ya sanya muku kasa sai ya maida ita ta zama muku kamar shimfiɗa ma'anan firashan bi mana saqan wa mihadan kamar da yace alam naj'al al ardh mihada saqan kuma kamar da yace saqan da kasunu ilaiha ai abin nan eh, abin nan kamar yadda Allah ya ce waje an fi hafi jajan subulan la'allahum yahtadun za ka sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya wanda in kun kuka wa alqatil ardi rawasiya an da bikum yadda ƙasa take tsaye za ka iya kwanta za ka iya tsayawa za ka iya zama kada kana ji tangal tangal ba shine ma'anar hadan. an fahimta ko yana da faɗin ta'ala Allah ta'ala alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat to Allah ya ce was samaa bina'an kuma ya sanya muku sama ta zama gini sama ta zama ginanniya wa ja'alna as-samaa saqafan mahfuza gini ne na rufi a sama وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم يسوك الدروة daga sama wanda wannan ruwan da shi ne Allah ya fitar muku da tsirrai da 'ya'yan itatuwa wanda za su zama arziki a gare ku Allah ya saukar da ruwa daga sama ina ne sama daga cikin sama ne ruwa yake zubowa A tambayar ku ne daga ina ruwa yake zuba don haka a sama anan ana nufi as-sahab ba yana nufi daga cikin sama ne ruwan yake saukowa ba me yasa ake ce sama saboda duk abin da yake sama da kai sama ne me kofin wannan abu sai na duba kai yana sama in yace sama can sama za ka hau ina za ka je duk abin da yake sama da kai sunansa sama Da aka kar mutum ya ɗauka wai daga can cikin sama ne ruwa yake zuwa tun kana tafiya a jirgin sama za a ga ana musu ruwa ko kuma ba a muku kuka tsorinta saboda haka cikin wannan giragizan shine inda ruwan yake ruwa yake zuwa Allah maɗaukacin sarki ya ce yana koro wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati wannan iskar da take zuwa tana bada albishir akan za a yi ruwa to wannan ruwan Allah ya ce yana aikowa a cikin waɗannan girajizan ne su ne suke ɗauke da tulaye wato waɗanda suke kunshe da ruwan yawan abin da Allah ya ce zai zuba a nan shi ne abin da zai zuba a nan wanda Allah bai ce zai zuba ba zai zuba ba shi sa ruwan in ya zo yana zuba akwai mala'ika da yake kula da shi idan ruwan zai zuba ya yi yawa ya wuce iya gwargwadon adadin da Allah ya ce zai zuba a nan sai mala'ika nan ya kora gajimaren saboda gajimaren ya cika umarnin Allah sai dake shi to in ya dake shi wannan rukukin da kake ji shi da kake ji kukuku kake ji wannan hadari haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama sannan in ya sa gudumar ta kuma yana yanka iya ruwan da za a yi anan shine sai ka ga walƙiya saboda karfin wannan karfe da yake rike da shi shine ji da kaje Allah madaukin sarki ya faɗi ar-ra'd da albark an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama menene ar-ra'd sai ce wani mala'ika ne yake yin tsawa wa gajimare idan za ta saukar da ruwa sai ce kar zuba a nan Allah ya ce za a zuba iya adadin lita kaza ne to haka tana yi in za ta wuce sai tsawa to ita kuma in tana gane iska ya haɗu shi ne ta tana kukukukukukin ya ga za wuce shi ne sai da ba a masa ɗaya ba zai karu ba saboda Allah bai bashi damar a ƙara ba dole a tsaya iya inda Allah ya don ku gane Allah ya ci ku sai ku sai Allah ya baku. ku to shi yasa wani kuma sai a turo da girgijan kuna tsammani za ku samu sai Allah ya ce ba za a yi ba ga ruwan a ciki sai a kai ma waɗansu inda su kuma ba sa da kadarin ba su da girgijan amma sai Allah ya ba su saboda Allah shi yake yin yadda su to shine Allah anan yake cewa ubangijin da yake muku wannan yake saukar muku da ruwa kuma yake fitar da tsiron da da shi kuke rayuwa kuke kuke kuke rayuwa ku ci ku sha fal yanzur al insanu ila ta'ami adam ya dubi abincin sa mana ina aka abincin nan ka dubi process din da aka bi kafin abincin ka ya zama abinci ba ai ba abinci bane anna sababna al ma'a sabba sai da muka zuba ruwa a ƙasa thumma shaqaqna al arda shaqa muka tsaga ƙasa kasar inda Allah bai ce ta tsage ba idan ka sa shukar kana zama a wuri ne ka tsaga kasar inda za ta fito me kake yi sai ka koma ka kwanta kana jira wa ke yin sauran aikin ashe ba kai komi ba Allah ce mu muka tsaga kasa ka sa kwaya sai ka ga ta fito a ganye wannan duka in Allah ya tace take yin wannan idan ne ta take yi ka zo karkashin gadonka ka fasa ka sa ka gani ka gane ta maka fa ambatna fiha habba sai ka ga kwaya ta tsiro wa inaban wa qadba wa zaitunan wa naqla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba duk wannan mata'an lakum wa li'an'amikum shine rizqan lakum kenan dan ya zama arziki a gare ku sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci arzikin Allah kuma ku gode masa wala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi andad shine ashuraka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sanin cewa Allah shi ya halice ku kuma shi ya cancanci ku bauta masa kun san kuma shi yayi duk waɗannan ba wanda ya taya shi don haka taya za ku bauta wa wani wanda ba shi ba fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun na'am وإن كنتم في ريب مما بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبجدي مدعوك تنساتي yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين idan kun kasance a cikin shakka ko kwanto da taba mimma nazzalna ala akan abin da muka saukar wa bawanmu na alkur'ani cewa daga Allah ne ko ba daga Allah ba shin abin da ke cikinsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba fa'tu bi suratin min misli to kuma ƙalubalenku ku zo mana da da kwatankwacin sura irinsa wad'u shuhada'akum min dunillah kuma ku kirawo shaidunku kuma bayan Allah in kuntum sadiqin ko kuma ku kira mataimakanku kuma bayan Allah in kuntum sadiqin idan kun kasance in kun kasance masu gaskiya ne fa in taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku yi hakan ba wa lan taf'alu to kuma fa ba za ku taba iyawa ba fa takun don haka kawai ku ji tsoron wuta allati wa quduha nasu wal hijara wadda Allah ai wadda makamashinta shine mutane da duwar wasu wa'iddat lil kafirin an tanadar da ita ga kafirai Allah maɗaukacin sarki ya ce a bauta wa Allah mun ji wannan yana ƙunshe da saƙo na tauhidi duka biyu Tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya allazi khalaqakum والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Allah ya muku kaza ya muku kaza akwai wanda ke yin wannan hal min khaliqin ghairullah akwai wani da ba Allah ba da ya halitta shi ma tare da shi an fahimta ko ko kuma akwai waɗansu ne khalaqu ka khalqihi fa tashabaha al khalqu alayhi su ma suka yi halittar irin na Allah sai abin yana ruɗa ku kuna gani wanne ne na Allah wanne ne na wane akwai irin su babu hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard akwai ne mahalicci ne da ba Allah ba yake azurta ku daga sama da ƙasa Allah ne kadai ke wannan wannan shine tauhidul rububiyya kowa ya yarda da wannan ba wanda zai ce maka a'a suna bauta wa lata da uzza amma lata ce ke yin ruwa uzza ke ba su arziki ubangiji kuma kawai halittar su sai sai yana kallo ya bar walata da kunzar sauran haka za su ce za su ce duka Allah ne ke yi to sai Allah ya ce tun da akwai tauhidul rububiyya a tare da ku to ku yi tauhidul uluhiyya mu shi ne ku yarda da cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai inda shi ne ya halitta shi kadai lokacin da zai yi halitta bai nemi abokin tarayya ba to me yasa a lokacin bauta masa kuma za ku nemi abokin tarayya ku haɗa shi da shi shine fala taj'alu lillahi andadan dama kuma ya fara da ubudu rabbakum tauhidul ibada shine tauhidul uluhiyya ku bauta wa ubangijinku amma a cikin bautar a ƙarshe fala taj'alu lillahi andadan kar ku hada shi da wani a cikin bauta ku bauta masa shi kadai ba tare da abokin tarayya ba an fahimta shi Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance a cikin shakka da kokonto akan abin da muka saukar wa bawan mu na daga alkur'ani kuna shakka cewa shin ba daga Allah yake bane ka ko kuma shin ko dai ba gaskiya bane duka a ciki akwai shakka a zuciyarku to Allah ya ce ai kuma kuma sai ku sai ku zo da irinsa saboda inda ba daga Allah yake ba shine ke dan yayi to in shine yayi kuma za ku iya ai sai ku zo da irinsa ana fahimta idan kuma kuka gaba ku iya yi ba to fa ku iya a da ba to har abada ma ba za ku iya ba Ya ka kai ku miƙa wuya mana fattakun na kai ku miƙa wuya ku ji tsoron wuta allati wa qudu hannasu wal hijara wa iddat lil wannan ayar ita ce ayar da a cikin karatun kai alqur'ani za fara samun ta inda Allah ya tahaddi akan alqur'ani inda Allah ya kalubale da kiran a gwada akan duk wanda yake tsammani cewa alkur'ani ba daidai bane ko alkur'ani akwai kuskure shi sai zo da irin nasa sai a gwada shi da alkur'ani a gani shine ma'anar wa in kuntum fi raddin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli kar kuma ta kamar yadda muka faɗa a cikin mukaddima akan alkur'ani cewa Allah ya yi irin wannan tahaddi mataki uku ne mataki uku ya yi a makka kuma da ya zo madina sai ya sake yi amma da ya zo madina sai ya ɗauki na ƙarshen wanda shi ya fi sauƙin gaba ɗaya su gwada in za su iya farko Allah ya ce a zo da kwatankwacin ƙur'ani gaba ɗayansa idan za a iya kulla in ta al-jin al'insu wal jin ala an ya bi ji misli hazal ƙur'an misalin da kenan ƙur'anin gaba ɗayansa la tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da dukkansu mutane da aljanu za su taru da na farko da na ƙarshe su yi taron da wani zai rinka taimaka ma wani har a rinka bawa juna satar amsa a zo da kwatankwacin alkur'ani Allah ce ba za su iya ba sai aka daɗe da aka gagara sai Allah ce to ya yi rage a gwada zuwa da sura goma am ya kunu naftara an fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin idan sun ɗauka sun ce annabi ne ya kirkira ba Allah bane ya saukar da kansa to su su zo da sura goma bane shi annabi ya zo da ɗari da sha hudu su zo da goma kaɗai da ten percent kenan in kuntum sadiqin in gaskiya kuke yi ai shi shi kaɗansa ne ko kuma fa'atu dukkan ku taru ku zo da sura goma sai suka gagara na zo suratu yunus sai Allah ya sake mai ta wannan sai ce ya sake musu ragi ma arhab banza mafi sauki kenan am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin idan har yanzu suna cewa shi ya kirkira to ka ce musu su zo da sura daya in za su iya suka gagara aka ƙaura aka dawo madina ta a madina ma akwai 'yan fasaha akwai 'yan zaƙin baki wannan Alƙur'ani wane ne wannan alƙur'anin kaza sai Allah ya ce su ma a ga tun daga farko farkon ƙur'anin kafin ma a ci gaba kaga wannan ita ce surar farko a madina to kuma wannan ita ce aya ta farko da aka musu tahaddi sai Allah ya ce idan kuna shakka akan wannan alƙur'anin kuna gani kamar ba gaskiya Allah ne ya saukar ba to ina kalubalantar ku zo da kwatankwacin sura ɗaya irin na alƙur'ani wad'u shuhada'akum ba ku kai za ku yi ba wad'u ansarakum ku kira mataimakanku a'wanakum ji Abdullahi dan Abbas ku waɗanda za su taya ku duk wani wanda ka tan kuli ne kwakwalwarsa kana ja a duniya ku je ku kira shi a international conference kai a ma universal conference ku kira duk duniya har da aljanu ku zo waɗanda za su taimaka muku a zo da sura ɗaya in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi ku gwada Allah ce fa in lam taf'alu idan ba ku yi yanzu ba na baya ma sun kasa walan taf'alu to ba za ku taba iyawa ba wannan walan din nan abin nan linati ta'bid ne fil mustaqbal ba za ku taba iya bi ma'ana la taqdiru wa lan taqdiru ala zalika abadan har abada ba za ku iya ba to wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya nuna wato yadda alqur'ani ya gagari ya gagari mutane kuma wallahi wannan gagara tana nan har yanzu shine fakhruddin razi yake cewa sura da tafi kowace gajarta alkurani ita ce mai aya uku inna a'tayna kal kautar sai ce an saukar da alkur'ani a lokacin da duniya ba a taɓa yin waɗanda suke da fasahar iya magana da ƙara zance kamar larabawa a wancan lokacin ba shi har yanzu duniya tana amfani da baitukan larabawa ne wajen fasahar zance kuma har duniya ta naɗe da shi za a ci gaba da amfani amma a gaban su aka yi wannan abun suka kasa aya uku kana tsammani nan gaba za a samu wanda zai iya wanda ko yanzu ba iya ba ya kai ta buje-buje a kwantinsa su fata ka mutum zai zauna na naɗe hannunsa wallahi sai fara kafar fasaha lokacin da aka saukar da in wal asr innal insana lafi khusr ya wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As da abokin Musailama ne amma musailama ya zo yake cewa shi ma annabi shi ma ɗan takarar annabi ne kawai ba zai ci ba hamayya ba shi ma yana takarar annabta annabi yana ja shi ma yana ja ya ɗaiji magoya bayansa sai abdul al'as ya je kamar shi ya ce kai su musailama sai ce amur me aka saukarwa annabin ku ne jiya a menene sabo ko ne sabon labari ya ce kwarai ai an saukar da wata sura wal asr innal insana lafi khusr ba kun ji an kare da ra'un ba sai ce a wannan aini ma an saukar min da wani aiki a zuwa sai ɗan shuru maka ya ce to shi kuma yana so ya ji labari ya ka saukar maka ya ce ya wabar ya wabar inna ma anta azalun wa sadar wa sa'iruka haqrul faqar shine musailama ya ce kai kai kai amr ibn al-as yace kai musailama yace wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka Ya yace na rantse da Allah kai ka san ni na san kai ƙarya kake yi yace in ma za ka wa wani ka take buga amma ni kan ka san na san ka kai ka san na san ƙarya kake to ka san mutum karya ta masa katutu ya san ka san ƙarya yake amma sai ya maka yanzu don Allah ka taɓa jin wani ruya qur'ani mai kawai ya wabar wai shi ma zai kawo irin ƙur'ani ce mu ma ga irin namu inna ma anta adanun wa sadar wa ka haƙarun baƙar shi ke da ya gama sura <laughs> ita ma ta yi kama da nasa da tun da irinsu da ma haɗin iya hakan ya tashi ya yi irin wannan ya gagara wallahi wallan taf'alu bi ma'ana walan taqdiru ala zalika abadan har abada ba za a iya ba Allah ka bamu albarkar alqur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alqur'ani shine baiwar da Allah ya masa ta mu'jizar da tafi kowace yace kowane annabi da Allah ya aiko Allah yakan bashi mu'jizarta wadda za ta gagari mutanensa wadda da ita zai nuna musu takara domin su yi imani da shi su bar waɗancan ya ce ni abin da Allah bani shine wahayin alkur'ani shine gagara ba shi shine gagara koyona kowane annabi a baya ba a sa littafinsa ya zama gagara ba ba shi ta ake iya canzawa a ƙara a rage a yi wane ne ya ce amma nina wasu Allah ya sa alkur'ani na ya tsare shi inna nahnu nazzalna zikir wa inna lahu lahafizun kuma haka alkur'ani yake kuma haka zai zauna shi yasa zaka ga mutum yana da ilimin da in ka ganshi zaka ji tsoro in yana magana amma in ka karanta qur'ani yake ji ɗaya kuke yana bata karamin abin da ya bata zaka gano shi saboda wannan mu'ujiza ce ta Allah kuma duk duniyar nan ba mutum mai wayo ko wani ilimin da zai iya ƙara wa musulmi ko da wasali kwaya ɗaya ko ya cire kwaya ɗaya ba a gano shi ba babu wallahi in banda qur'ani ba wani littafi mai irin wannan a duniya za a ce ka cire dan wani abu a gane ko wanda ya rubuta littafi wallahi ba zai gane ba in ka ƙara ko ka rage ko kai da kanka ka gama rubutawa wasiƙa kadai mai wanda yake da paragraph ɗaya in ka sake karantawa sai ka ga kuskuren kanka ka gyara amma tun wancan lokacin har yau ba a gano wanda ya gano kuskuren qur'ani ko guda ɗaya ba fa in lam taf'alu walan taf'alu wannan walan din jumla ce itirabiya in lam taf'alu an gama ma an yi an fara jawabin sai yana can gaba fattaqun nar amma ta aka ce walan taf'alu a nuna maka kamar yadda ba ku iya a baya ba fa to ba za ku iya ba har abada fattaqun nar allati waquduha an nasu wani hijara to sai ku ji tsoron wato wuta wadda aka tanadar da ita domin kafirai wadda makamashinta waquduha al-waqud shine wato ma yulqa fi an-nar li abin za a jefa a cikin wuta domin ya ƙara ta ta idan wuta tana ci sai ka kawo kirare kasa me za ta yi kasa ciyawa kasa to ballantana ka kawo fitur ka zuba to wannan shine abin da yake makamashin wuta shine annasu wal ijara da mutane da duwar wasu sannan kuma <clears throat> wannan mutane ɗin waɗansu irin mutane ne shine su mutanen da za a sa su a cikin wutan don Allah ce wa ammal qasifuna fa kanu li jahannama hataba su kafirai su ne waɗanda su zama makamashin wuta su ne kiraren da za a sa a cikin wuta don wutan ta ƙara ci da kyau sannan Allah ya ce da su mutane da duwatsu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bauta musu dukkan ku ne makamashin wuta wa ma ta'buduna min dunillah kaga ai duwatsu suke sassakawa suna bauta musu to wannan duwatsun shine wa qudu hannasu wal ijara waɗannan duwatsun da kuka bauta musu da ku za a hada su gaba daya hasabu jahannama antum laha waridun duk za ku shiga wuta ku zama makamashin ta waɗansu kuma suka ce wannan duwatsu waɗansu duwatsu ne na musamman da Allah ya halitta waɗanda suke da wato karɓar wuta waɗanda su ne za a sa su zama su ne makamashin already suna cikin wutan suna ci ai an fahimta don aka zo aka danna mutane kuma sai wutar ta zama tana ƙara ci da su Allah ya tsare mu sannan kuma da Allah maɗaukacin tarke ce ko iddat ya nuna cewa an riga an gama yin wuta kar ka ɗauka waɗansu na laifi Allah yana ta duba yana ta lissafi me zan yi wa mutanen nan a'a Allah riga gama duk abin da zai musu ya aji shi yasa azabar su tana jiran su ne ba su ne suke yin laifin da suke jiran azabar ba azabar su tana jiran su wannan ya nuna aqidar ahlus sunna gaskiya ce cewa wuta already tana nan ba a riga ba wai don wasu na cewa in Allah ya riga wuta ai waste ne ana ta waste to shi Allah ina ruwansa me zai zama waste ga dalilan nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wuta ta nemi izini a wurin Allah tana cewa Allah akala ba abu ba'da ya Allah shashi na yana cin shashi saboda tsabin bala'i na ni kaina bana jin daɗin kaina Allah ka rangwanta mun ne Allah ya ce mata to na baki dama ki rinsa numfashi sau biyu bangaren zafin ki ki numfashi sau daya shine duniya gaba ɗaya sai ta ɗauki zafin nan da da muke ji ku ga inda nake sai share gumiya duk zafin wutan jahannama ne Allah ka raba mu da ita idan aka zo sanyi kuma sai ka ji tsananin sanyin da zaka rika kuma kana fata ai zafi sai ce to ki rinka yin numfashi kuma sau daya a lokacin shita sai a ji sanyi saboda a cikin wuta akwai wuri na tsananin sanyi shine zamharir wanda wannan sanyin in aka sa dan wuta a ciki sai gwammace da zafin ma ku tuna da flask na kwalaba in ka cika masa ruwan zafi yana jiwa sai ka zuba ruwan sanyi ne zai yi fashewa zai yi saboda bala'in sanyi da zafi in suka haɗe ka kawo kankara ka jefa a cikin ruwa yana tafasa me zai faru sai ka sace ɗauko ƙanƙararka? to haka ne fa za a riƙa musu fa in suka yi kuka cewa zafi yawa sai a kai su gam hali? ana kai su wurin kuma tsananin sanyi numfashi ne fa take yi ba tana watsu sanyin ba ne numfashi ita take yi shi da kake jin duk sanyin tashi a duniya ne da duk kasashen da ake kankara wanda za ta ga kuma ma amma mutum zai iya takawa ya wuce biya zama kankara abar sanyi numfashin wutar jahannama ne bangaren sanyin inda yake kana son sanyi ba la yazuquna fiha bardan ba sanyi wala sharaba ba abun sha sai ka matsa a bamu sanyi sai a kai ka zama hadira a bamu ruwa sai a baka sai a baka ruwan wasu kuma alhamima sai a ba su ruwa mai tsananin zafi fafafa a am'a'ahum sai yayyanke hanjinsu saboda tsabar zafi Allah ta tsare mu da wuta sannan yana nuna cewa wuta tana nan Allah ya riga ya halicce ta hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa hadisin dan hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa wata rana muna zaune da annabi sallallahu alaihi sai muka ji kara bom sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kun ji wannan karar suka ce mun ji kara har mun zana yace wata wani dutse ne Allah ya sa aka jefa shi daga saman bakin gabar jahannama aka jefa shi yau shekara saba'in yana fadawa a cikin ramin sai yau ne ya isa ƙasa haka da kaji dirbin nan shi ne kuka ji har nan yanzu tun lokacin tun kafin ya fara magana ta wutan tana nan sannan dutse ɗaya aka jefa don ya daɗa ƙara zama masa makamashi amma ya yi shekara saba'in kafin ya faɗa a ciki kun ka jefa abu in yana fadowa wani irin speed yake yi to a ce a jefo abu daga sama akwai wani abin da kuka sani a cikin halitta ta mu ta nan da za a wurgo shi yi shekara saba'in bai faɗo ba to cikin ramin jahannama kenan ya ce kafin ya isa ƙasa shi ne yi shekara saba'in shi ne yau ya isa Allah ka tsare mu da wannan azaba sannan kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da je isra'i ya ce ga cikin aljanna na ga cikin wuta naga a cikin wuta akwai kaza akwai kaza inda babu ita ya gani ka wuta tana nan shi yasa Allah ce fattaqun kunna ku ji tsoron wuta saboda Allah ba zai ce a ji tsoron abin da babu ba Allah ce a ji tsoronsa saboda yana nan ne ku ji tsoron abu kaza don abin yana nan ne don ka ku ji tsoron wuta wa iddat lil kafirin wanda aka tanadar da ita ga kafirai akwai fa'idoji da yawa amma ban sani ba ko lokaci zai bamu dama a takaice fa'idar da tafi kowace muhimmanci ita ce awwalu da'watin fil islam ad-da'watu ila tauhid da'awar da tafi komai muhimmanci kuma da ita ake farawa ita ce da'awar tauhidi shi yasa duk wanda zai je wa'azi yayi wa'azi akan tauhidi kuma karka gaji da yin wa'azi akan tauhidi karka gaji da sauraron wa'azi akan tauhidi saboda Allah inda ya fara wa'azi a alqur'ani da me ya fara anan da me fara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum kana karshe fala taj'alu lillahi andada duk wa'azinka in dai ba tauhidi a ciki to ba wa'azi bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura Mu'adh ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farkon wa'azinka farkon da'awarka akan tauhidi sannan kuma muna fahimtar cewa da'awar Allah ta kowa da kowa ce shi yasa Allah ce ya ayyukan na bai ce ya lalabi na amanu ba shi yasa ku yi wa'azi wa musulmi ku yi wa'azi wa kirista ku yi wa'azi wa bamaguje ku yi wa'azi wa bayahude ku yi wa'azi wa ɗan ba ruwanmu kowa ku masa wa'azi in zai karɓa ya karɓa in ba zai karba ba kun sauke nauyi sannan fa'ida ta gaba shine duk inda Allah ya wa'azi yana son buga misali da nuna yadda Allah ya cancanta kai ma ka koyi wannan ka haɗa mutane da abin da suka sani in ka ce ku bauta wa Allah ku to ba su san Allah nan ba sai ka nuna musu abin da suka sani alamar gasarin Allah kenan shi sa Allah ya ce ku bauta wa Allah sai ce shi ya halice ku eh ga ka ga reality shi ya halicci wanda suka ce ku shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya muku kaza to mutum ya koyi a cikin wa'azi yana nuna wa mutane abin da suka sani a rayuwarsu ya fi sa wa'azi mutum ya karɓa don in kana faɗan abubuwa na gaibi zalla baka haɗa shi da shahada ba dan adam ya fi gane shahada don bai san gaibin ba kar wa wa'azi akan tashin kiyama abubuwan da za su faru to mutum zai zai gani sai ka hada kuma da duniya kaga abin da yake faruwa yanzu shi yasa Allah in zai ce ai imani da tashin kiyama sai ce dubi da ruwa ya zo ya sauka a ƙasa yanda busasshiya ba ciyawa ba ganye sai ga ya zama ciyawa ya zama ganye kore daga baya da aka dina sai ka ya zo ya bushe a to tun da ka ga da babu daga baya ya zo ashe kai ma yau akwai ka daga baya zaka zama babu bayan kana babu kuma za ka dawo akwai wanda sai ta mutum ya imani da tashin kiyama shi ta Allah ce ka kazalikal khuruj an fahimta ko sannan muna fahimtar tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya kamar yadda muka faɗa shine tauhidin da ya shafi aikin Allah halitta ba da arziki kula da halittar ba da rayuwa da sauransu sai kuma aikin bawa ga mahalicci shine bauta shi kuma wannan in zaka yi ayi wa Allah shi kadai shine tauhidul uluhiyya duk wanda bai tahqiqin tauhidul uluhiyya ba ba musulmi bane ko da ya yarda ta tauhidul rububiyya an fahimta don dukkan kafirai ma su Abuja Jahal duk sun yarda da tauhidul rububiyya me yasa suka zama kafirai saboda ba su yarda da tauhidul uluhiyya ba shine tauhidul bauta wa Allah shi kadai amma bauta wa Allah zalla ba shi kadai ba su ma suna yi yarda cewa Allah ne yake kashewa shi yake rayawa su sun yarda da wannan amma a bauta masa shi kadai ne bambancin sannan muna fahimta daga cikin waɗannan ayoyi cewa wato dukkan abin da ka gani a bayan ƙasa arzikin bani adama ne shi sa Allah ce mina samarati rizqan lakum shi sa ce wa khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha Allah ya kore mana komi zaka duk abin da ka gani na arziki a bayan ƙasa na ɗan adam ne amma don ya ciye more ne don ya bauta wa Allah Allah ka samu zama masu godiya gare ka masu bauta gare ka ba tare da haɗa ka da kowa a cikin bauta ba abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh